ya gajiya kai sabon Uh, salamu alaikum suna ana Liman ni eh. sound na wannan fim din mai suna Rumana. Kada ku bari a baku labarin wannan shahararren fim din. To, gida da ku. Tunda ke ce continuity. Yawwa, my name mai dauke dauke kauce ni ne wannan dop na wannan sabon wannan project namu da muke kokarin gudanarwa yanzu yanzu rumana allah ubangiji ka ba mu nasara muna kira eh. masoyan mu kowa da kowa a danna mana subscribing a danna mana kararrawa kuma aminu sera kai ba aminu sera ba eh amma sunan channel din ke